naatu anin musu futuriŋolu musu keetiyoolu minan nisayi musoolu kono o haramuyatal ma illa ma malakat aymanukum fo ali ye mulu mara allah jom musoolu to kitaballahi womu alala fardalati muya ay mum fardaya aleykum aluma wo uhilla yaadandi o hilla yaadandi lakum aliye ma feŋ feŋ mum ɓe wara dalikum ŋañil mulu to fo ale teŋ kabo horrimata aleyko muhatukum kana wal muhsinat alimam fewno mun toje ñilto sahen mo sutomalo to ala sol ñininnoole yo ba fala haramata ñamin e bala haramata wo ñale meme ni e an tabitaxo naali ɓe ñimmo soolu ñinin na aɗa siñinin mbi amu alaykum allah nafulol la mosinina alike futulati ghayra musafihina alkana ke jenelati fama astamata'tum ale fanna fa nyinonke minhunna musulu kono e fa'atuhunna ala dila hujurahunna ila futuna fulo faridatan o mo faridalti diya ku alkan nyin kumo nata burukale katu wotumo ni kewnata satoto ay musotar ye mun amantara futurin kewñimɓe kar sabala la waran kar naani waran kar sañi kilin ina ka siile ina ye kaca kewni musoñin mbe kar naani le kele ya lafte futu la futuo ka siti wala kan ikole istimtaa bari wonatana burkale ya burkale sariyan man so ala saayi wala junaha aleykum ala ko alaman balalima fima fento taradaytum ala kanno ñooduñañinin bihi munna min badi lfadira min badi lfarida la kola komin futu naafuloo mu mu farɗoti naali o di sa en moo mu ali ke talaro nin kafuloo to futu wala na fu furulo ma fon la mambala wala nde la kabilo be wul kilna dilan na ba be wul tan dilala fa be wul kilna dilala barna atara furu nafulo dum dal si wuli sabalti yi ali si ñoo daani no ñun tooma la bari wuli sabo ala kan ñoo daani wala kaatu mu soo taalo wati ala ñaatoo soŋlo wati Eh, inna allaha talla kanake da alima lonnalati kuolu ɓeyla hakiman do a kitita ko ɓeylala a ɓe kiti a banta wa man lam yestatia momuma ñinno min ku alkono qawla fanko taabolu a yenkiha nasifuturuke almuhsinati foromusolu la foromusol mumɓe min eh, foromusol almuminati mulkita mumunoti fa man fa mimma alsaaɗi ala feŋo to malakata aymanukum alla ye muŋ mara la joŋ musolu to ala futundi ala la miŋ fatayaati kum alla fa kelu to ali muminaati mu eh, mumune fa ninke musolu ali saa diino wo ke fasoŋo la le mulu ye a loŋ fankoo la niŋ si foro musoo futuno joŋ sol mu be bulu ali bulu jomu sunkutolu ali saa diino i e la le wallahu alam ate ni bi imani kuŋo la limaniya la baadukum min baadu e joyi yaala nata ɗon mbanne a ƴiiɓe ni keerono ɓulata ñoo kono doole ɓota doole ɓala ɗon be kilin fanki hohunna ali musolu futundi jom musolu futundi mbiijina hali hinna imari olla sonkande wala muñindi kana muso futu alfa man son ali musolu futu alfa alla sonkan watu hunna ala ɗila ujura hunna musolla futu nafulo fanan wari ñanta ɗila de ni alifa ali sonda ali futu nafulo di musolula bilma'ruf sariyamullah alkan musinati yake musuti mun be tankarin غير مسافيات يكنك مسوتي من بك الجنلاتي ولا انو متكي ولا متكجات يكنك مسوتي من مزركلا اكدان كلوتو تيرولا من باجنلا كلوتو amunda ala ya maroke e ka muso futu jom musolu futu i mari wala la, la fo kan wala mu ñinti hannamanke jom muso du foro muso ni ba futu la a wulula alla yamaro kan nomu ani ale fa alla e eh, yamaro kan andu ñanta futu nafulo di lalal de wala ñanta andu futu nafulo ñin ka ja tambinin ale fa alla bulo la fa jawo sinna ni ayatara awa itata ke motu mu yalon i fututa fa banta fa in na bi fahisa ni nata jenoti seede nano lotala fa alayhinna aɓe muso eh, aɓe musoli joom musoli ye eh, aɓe muso li kan nisifma torotala alal musinaat i kamolla li kan ne atara jeenolotema min al ajab ka to ni ayatara awa a jalika yoje liman mole abe mole kashi ya la'nata mun silanda danko la min kwal kono wa an tasbiru nali e munya de khairul lakum wore beti wallahu la tallamu ghafurun fafar la man solati rahimu hinantem yuridu allah ala bela fila ñine la li yubayyina as koolu koyindi la ay koolu koyindaali ويهديكم آل كندن دي سنن اللجينة موكندو لا تارون لا من قبلكم أتنمنا ويتوب عليكم أسي أسي أنفالي أسي كولتوالي والله تعالى ما عليم لنا التي حكيم كتلام والله تعالى يريد بلا في لجينة لا أن يتوب أسي أنفا عليكم علما ويريد بري بلا في اللجينة ملو يتبعون إكبلا الشهوات نديا نوما أن تميلوا بروسي جنكي ميلان jenkola ajima mun warata yuridu ala ɗum be lafila mun na a be lafila ñinela an yukaffifa ka soniyandiri ke ankun atolu la koleya kuo bee la bari wo kulikal insanu yomon ndiwdada daña mun na alihala to daifan alamfuta baake e daale ndiwdale alihala to daifan nin lanfo la ya ayuha alladina atil molu amanu mun sonta la ta taakulu alkana domroke amwalakum allah nafulola baynako dammawnotema bil batil nin batarayala illa fo an takuna nakata tijaratan jilayati an torodin alsudu ñañini minkum al dammawol tema wala taqtulu anfasakum alkana ali fanfa fananko inna allah atalla kana kata bikum atalla rahima hinante baati waman yefa dalik momu ye fanfa o duwanan jawya kan wa zulman anin toñendiro kan fa sawfa atabayila nuslihi mbadun na naran dimba kono le wa kana zalika ka dun di dimba kono alallahimu mu kan yasiran ko sonare badi in tajtanibuna liyali kodi kaba'ira ma ku balu lamu tuni hawnaga ali da anhu munuma nukaffirum fana be yam fala ankum almala sayyatikum ala junubo mbolu mabola nukaffirum sa mabu ankum alma sayyatikum ala junubi ndulo وندخلكم سالوندي مدكلا دندلاتو كريما ممبونياتا ولا تتمنوا أركنا جيكي ما نتا ما فنا فضل الله على فسمنت يندروك به منا بعدكم أي مندي كدول تمين على بعض دوللا musol si hamme ñañal kan lafi ke yala kewlal si lafi musiyala ñañal kan lafi musiyala on fisimanti yala te mu yala alele o duy dol la kan lirrisali aɓen kewlene nasibu ene fansunni o mimma baroto kasabu e mum mbaala wali nisaya aɓen ni musoli fane nasibum fansunni o mimma fewnto actasabena ye mum mbaara ɗukare wasalullah ali ɓe araɗade doron min faɗili ala fismante ala kadi fismante aɓe arabula aɓe siyari inna allah altallah kana akata bi culli cheyin fewn ɓe aɓe tarra fewn ɓe kanne fewn ɓe lale alima lon naati woli kullin kili wakkilin jaalna na kai ne mawaliya bisinyo ma fento tarakal walidani wulula fuloye muntu ka ko bisinyoya ka marala ube kilin kilinayenni wal aqrabuna anin badi masudun walla jina anin molum akatta imanukum anila limaniya nyotafu fatuhum ala dil nasibahum inyo inna allaha ta'ala kana akida ala kulli shay'in shawm be kan shahidan sayyidati الرجال كيول قوامون ولا بلوري على النساء مسول Eh, bima fenna faddalallahu ala le fismantiyake baɗahon kewlula ala badi musolu kan wo bima anin dalilo mu yatin an faku kewla ka nafaro ke musol la mi amwalihi la nafulo to naali bo kela fa salihatu ayke musubetol ti qanitatu arabatula musolu hafijatu fantankala musolu mulɓe fantankala lil gaybi mandarankiya kono bima dulala hafijalla alay damin tanka wala <coughs> ñatoti kar ala ge tanka bakal wallati musolumum takhafuna albasilandi nusujahunna mulla balan la ali bulu la ranto lan alima la ranto fa ali kawandi ali kawandi wadiruhunna ali kodila fil madaji la ranto nuwa matine ye wato woto fadribuhunna ali si bute torata la mun to ne ni bulatal nooma butero kola ta na kun ni bulatal noma wala tabahu ala kana alayhi na musolla sai sabilan silo alifutu wato wato mun ndiyatale inna allaha ta'ala kana kita aliyan mansa kolati kabiran asiyata beeti londin ko ɓelal de wa in khiftum nalisilanta silanta alfal waran atali titilalu baynihima nim ñimmo fulote la talala fa boasu al wulindiri ki hakaman kitilala mi alihi mum be wala musola mool kewola mol bulu wa hakaman kitila mi aliha mum be wala musola mol bulu in yurida nin kitila fuloñin lafta islahan ñi ñalala isaji yuwafiqu allah alay bendiro manta bendroke baynahuma fulotema inna allah talla kana kada aliman lonnalade kabiran akada yinkilati ubudullah ala ala kilimba andi wala tushriku ala kana fen kafo bihi alala man seyato sey an fen o bil walideni anali wulu lafulo ala simuta ihsana ñiñaari o ɓe jili kurba anali baade ma sutulu baadi yaato wol yatama anel yatimolu wol masakina ani miskinolu والجاري أنين سينيول مم بجيل قربا بادي يكون ستياري الله والجاري أنين سينيول ممبي جنبي آه الكربلا سيدلالا وصاحب أنا لك فنيوم المون أني ترى بجنب تامسلوكن وابن السبيل أنين سلو نيول ما ملكت أنا لي ممرة أيمانكم الله جونتو إن الله أتلا لا يحب أتلافلا من مولا كان منكر مقتالا ورلا باتي مولكا فخورا أكرما وسلا باتي إيه، سلو كنت تدي وما ملكت أيمانكم أنين اليم متى الله جم مسولتو آه، اليم المرأة الله جونلتو إن الله تعالى لا يحب أتلافلا من مولا كان من كده مختالا تنسى ملاتي فخورا كتاب صلاتي الذين مولم يبقلون كنتوكيا ويأمرون الناس كمول يامل ببخل كنت كيالا ويكتمون ما في وف ديلا يكما بورك يكتمون كما بورك ما فيو أتينا أتاهم الله علي منديال علي منديلا من فضيله على فسمانتياتو وأعتدنا نعما للكافرين كافرون لين ولون konto كولي اجابا jaabayan kankato mu hina mun doyat mun be ولا جينا مول jina moolu mu yunfikuna iman konto kuya ika nafaaro ka amwalahum ila nafulo la مولا جولكم ولا يؤمنوا إمن لا بالله على الكلمة بايالا ولا باليوم الآخر إمن لا الكمال الأولى ومن يكن شيطان شيطان كده لهم يولي قرينا تيروتي تانيوتي يالون فشاء كريم تير جوبال بولو وما جاء عليه من بات نيلو لو آ... اتلو لو آمنوا ناتر إلا بالله على الكلمة بايالا واليوم الآخر أن اللبن وأنفقوا ينفارك مما فهمت رجعهم الله عليه هرجمنا wa kana Allah arsalaka bihim italla alima lonnati inna Allah arsalaka la yajlim atatoñindiri kila misqala darratin jaaje kililla yarala wa in takun hasanatan kuñim malati isala yudaifuha abola fala barala yenne o asadi min ladunhu kabo ate ajiran jomu ajima warta fa kayfa munatina إذا جئنا للناس من, من كل أمة كربا وكربتي بشهيد سيدتي وجئنا ناتبك إتكيلاتي على هؤلاء يمولكا شهيدا سيدة كيك سيدة الهالاتو على هؤلاء يمولكا الهالاتو كيك شهيدا سيدتي يوم يجي ولون لمن يبي مول سيدة يالا نيا دولا يودو الذين مول كانوا كفروا من كافياتا وعصوا الرسول يبلند كلاما لو تسوى natar ye fanan tembendi bihim ye tembendiri ke bihimitel fannano al ardu inin banko ndu wala yaktumuna allaha itanunna alama o hadisan nin kumo mun kita ya ayyuhal ladina amanu tilmul sonta la taqrabu salata alkana kada salola wa antum watumatul alhalatu sukara albisirarinni hatta hani fo taalamu alyalon ma mun taquluna albafala folo wala junban alkana tara janabu yarin janabo balla almeku illa abir sabil fo sila kuntulade hatta hanfo fo taktasilu alyeku wa in kuntum natara altarta marda kurandinni janabo balla aw warante ala safar ali be tamasilo la kan aw jaa ahadum waran kilin minkum ali min alghayit nin soti aw warante lamastum nisaa o addo kilinni musoyela tajidu ayakata nyawo nyaman almanna sotorke ma an jiwala fata yammamu alisa imamu alta imamu sa'idan burola tayyiba mun be seniyari famsahu albakilatenni kammo silke biwajuhikum aliñaɗala wa aydikum anaɗe ɓulo inna allah kana kada hafuran kafarlalte rahima an hinante eh, كان كان إن الله تعالى ده كان كده عفوا ينفلالتي غفورا كفر لا ألم ترى أنكم ميكي بار إلى الذين مولا أوتوا نصيبا عندي دي منا من الكتاب كتابوتو يشترون كانون يوسان ضلالة في لولا ويريدون يهموا أن تدلوا كفلندرو كمولا سبيل ترانسلو إتلفكتا إلا تمول فيلنا كابون أسرف لموتي والله تعالى أعلم تلبلون بأدائكم الجوالله وكفى بالله على كان ينده وليا بيسنيوتي وكفى بالله على كان ينده نصيرا فاثرلاتي من الذين مولت هادوم اليهوديات يحرفون الكلمة يككمو بند أن موادعه على نعم ويقولون كافو سمعنا نكمو ميلي بروا وعصينا ملا واسمع ميل متخير مسمع ممن كمويتي ورائنا من إكافو نمون في سورة البقرة layyan nandirlemu wo ita bi arsinatihim ila kanto wata anan anin ngai beri fi dini dinoto walau annahum nataritalu qalu ko sami'na ngamai wa atana nganoma wasma kuma mai wanzurna lamai lakana khairal lahum wasu li khairati baki waqwam isimru bammanni walakin bari la'anahum la ala bi kufrihi kafiriyala fala yu'min morata sonne kono ila qalila fuɗoman ndin abu abdoullahi bune salamin ala mawlu ya ayuha alladina amanu atal mum ya ayuha alladina atal molu mum wutul kitaba ngan kitabo dila aminu munali son bima fenna nazzalnaga mum jindi musaddikan kete toñandillati lima fenna maakum mum mbaali ɓulu min kablu janni annata misa wajuhan mbali nya mosila walon eh, fana ruddoha misali nya murundi ala adibariha alikuwa koma afwan nyada si buruka ñaatilinto ka buruka kaali ñaatilinto ke alkomala andu ndiya ya albita allañinta ñala ñaama saayi niyaje mo katano a ñaale be a ñaatilinto ma fon la bari alako ko jannin lumbe sila abe nyada buruka la aye ñaaɗa ke komantoma fanna andu i bita i ñaatiliŋolu la itita noy kooma la maalam fa la jeemoy le ala maa len kisawo ma alikiyamaloolu i baaje la moodoolu bi i ñaadaabe loori ite rolo to wara sañoo to andu i bite i ñaatilintoo la de komi ka taa duniyaa kono ñaamiŋ saayiŋ wo lomu ñinti ite fenje la ka bo mu hani han hani finkoo le fon fisiyaatawo te aw warante na laanahun ŋee danka kamaa komin ko laan naa ŋa dankari ashaba sabti sibiti de malal la ñami keke konti anin sewolu wa kana amrullah ala la kolu mu aye foyete woni kete alihalatu mafulan ke fennati inna lalata la la yaghfir ate yamfal an shirka kafula kafu biha ma hande wa yaghfir ma bela yamfal kudol duna zalika mun boye duma liman moye shaw mun diyataye wa man yushrik billah momu yafula kafu alama faka da iftara ya kuma lalla alakan isman junibola a zima mu warata alamtara imaje ime bari ime bari ilalla jina mola yutakkuna amfusahum mulke fansanen di ya fantan bindi mola bari allah a foye ko alalon man soti yuzakki mai yasha mun si mo senen di mun diyata alal si mo senen di mun diyata de wala yuzlamuna andu to tonya na fatilan fenna andor ajibe fa nyaad jumala ne ka fa fanyala alallahi alakan ala yaftaruna ko coma fo alallahi kala ala kan aka kay alkasba faniyati o ka fa kañanta bi hila o e isiman junubo mo bina mo warta mumɓe mumɓe mumɓe ɓankeeri alam taran kon me kibaari ila lladina moolla utu nasiba ngandi dimunla minal kitabe kitabe oto utu nasiba ngandi dimunla minal kitabe kitabe oto yuminuna bidubti iɓe laari nin wulollela setani la uh, والتعهد أن جلانلو ولا كابن أسرافتي برافة مدين مكة آه مكة نقول كتا كي سك سك كلا كم يعني نكا إس كنت لبي تونيا كم بأنفو محمد لدينو ولا متونياتي كابن أسراف كويكو أتو لبي تونيا كم ويقولون أكافو للجين مولي كفر مولي مول كافرياتا مكة كافرولو هؤلاء أهدا إيه أتو لهم مولتي من كندتا min alladina molti amanu mulu sonda sabilan nin silola komin ka jaramu batu wala fi sayata muslimiyata no ata ka kitabo karandi ne tawrata babul alon injili babul alon ulaika alladina wallon molti lonnali mu la'anahum la alayhi danka wa man yali an allah alayhi mum danka falan tajid lahu nasira ita de ma allah sallallahu alaihi am lahum abayna ba nasibun niyo min al mulki man sayato ni atar man saya niyo be nyil bul yara fa ijantumo otumo la yatuna nasa yarañinta ɗila molafa mollafa naqira am nasibun est ce o niile ɓe mulki marloto fa ni atara ni ɓe ɓulu to la nasa sonna naqira hani tamare fura ita katun yaje eh, kabun asraf le mati kila nata atayamira kila bala dara yo tiñalal ni yaje lonna fala be satoto man e mambe ha sidiyaɓe ɗo le bala ala ko e am yasuduna nas ika molle ha ma fi fewto atahumullah alay mundila min fadlihi ala fismantiyaɓe fo fawi ñinata kada kadi atayna ngadi ala ibrahima ibrahima ala alkitaba kitabo wal hikmata ani londi koyo wa atainahum ɗum ŋaaɗi ibrahima la mulkan man saya adima mu warata fa hum man ɗoli ɓe kono mum amana ilata bihi ibrahima la wa hum man ɓa ɗolɓi je sadda wol ɓalanta anhu ibrahima la silola wo ka fa kañanta bi jahannam jahannama ɗin mbawi ke wolumo e sairan janiranti innal lajjina molu mum kafaru kafiriyata bi ayatina nakaba kowol ma sowfa ata bayila nusilii hem n sohli jani naran dimbala kullama anduyi jani ñaaɓe kala ten ne tuma o tuma nodojat juluuɗum ni jaatolu keremuta baldalnahum mbe falina juluuɗan jaata ɗoole la hayra ha mum manka jaade folooti naal lefto si kalaw to alta lawlo kono yiribaali jiiɓe mori ka mum bala fato ɓondi commin jalo waran awa yirol mum morika suule la ni a ji ni a fato ɓondi e kaajala fat ɗo e sayji wara ali feŋolu jaato niŋ ali baramata telefo daanoo ka tara ali jaato bala ñaami ala ko aka bala jaatoo falin ni biluudaŋ jaata la hayraha mu manke foloto taati ye juukuli ajaab a ka keten ni pour isi isi bataa nene inna allaha latalla kana akita ajijan keɓarolu sorondi ayonole hakiman do a kiitila le kafiro ye kayan kankata dimbala walla jina moolu mu amanu sonta wa amilu barata salihati bara ñimmala sanudkilhum boludin la jannatin har jannal de tajiraɓe ɓorra min tatiyahu har janno ko al anhar yiñanani khalidina ɓe tara dakarin fi har janna abadan doron lahum abe fi ha har janna je ajwajum mutahara musol mum ɓe sene ari onudkilhum ɓeɗundila zillan duɓe on kono zalila mum ɓe fanuri inna allah alatalla yamurukum abal yamarla an tu'addu li amanati aɗa sikki karafoolu murundi ila aali ha adun keeloyi woy jaha kam tum atole kiitila nala ɓe kiitila baynan nasi mooli kiitetema alaɓaali yamarla ante hakkumu aɗa kiiti bila adile tilola inna llah ala tallade neima neiman yaijukum neima nemo yaijukum mbehe a kaali kawandi walla de keke man sati keke kiitilaade omo nemolati de walayatina aɓe hakkilo mum ndila ako si kiiti molitema toñala inna lata la kana kada sami'an jawul temo kuma moy latile basiran akada jawul temo kulon nati a anya bala ya ayyuhal na amanu atel mol mun sonda ti allah albul noma wa a ti ar-rasul alikila noma wa ulul amr alaykum alfari noma min minkum alkono fa in tanaja'tum atali alfalu ta linata nyo saba fi shay'in fenna alman kan men koto farduhu alo kuma muruni ilallahi alaka wa rasulihi anin kila wolon alta alqur'ano kono jibe katun man fentu alqur'ano kono mam mum fo war rasul alta kila alhadiso kono jibe katu kila man fentu ala dino to amam mum fo in kuntum ni atratulu tuminuna albebe larin billahi ala la sotola wal yawmil akhir ni alkiyama lolum jalika nti amira khairu wala fisali wa asanu abati ata fanan ta'wila fasaro dina litara nyowali le kula to nyaman faji alam tara an comme me kibaari kiila ilalla jina mool moolla kooto ye jamuna mulka fo ko annahum telu amanu sondale bima fewma unjile mun jindi ilay kate woma ilata fewla unjile mun jindi min qabli kati namanna yuriidun bare aatari hammoni ñina mo anete haa kamu kaño samani ila taaku e setan o kam wolon ka bul asraf ti o kadi umiru anduye yamarle ani yakfuru pour ifata bihi kabu kuke nyoya o yuridu shaytan shaytan kabu lafta nyina la cheytan o an yudillahum purasi asi madinankolu filindi wara nafi naafikolu filindi wara e filindi dalalan filola baida mun jam fata woy jakile nukuma la koye ko taalaw anna ila ma fiunka ka an alay mun jindi alqur'an o ɓeɗaɗo janne na tema wa ila rasul anna kilakan kan raita almunafiqina sinafikol ji e sudduna iɓe continna an kayten nin e molutema so ɗuɗan kontondir contindir baala wala molta futalema fa kayfa mune ɓatinna ija asabatihum na yesoto musibatu masibo yalon bima kadamata aydihim bulole o tambindi o kora ja'uka e kane kan yahlifuna e kekali billah alala e ka fay ko in aradna an talimalla fenna ila ihsanan fo ñiña wa tawfiqa ani manta ɓen Hmm? wasu wosi keno toñaati ulaika ñille moolti mul yaalon kiila e eh, na mul ya alamun llah ala ya ne ma mun ɓe fi kulubi son da kono fa oridi te koodi anhum la wa juhu ye kawandi waate o waati ye kawandi o hun kuma fo e fi an anfusihim i sondemo kono ay ɗi sondemo kono ay ke qawlan kumati mun mum ɓe lookula yeta fo ye fa i la وما أرسلنا من من كلاك من رسول كلا موكلنا نكيكي ميكي فينك إلا ليطاع فوسي بلا نوما مورسي بلا نوما وكلا نوما بإذن الله على الدنيا كم ولو أنهم أن تري من تولي إذ ظلموا تمبوم يتويندريك أنفسهم فعلا جاءوك من تو بيناتي كان واستغفروا الله ينفعنونك على الله ite kila ina ta ka yam e nyinin ka pour yam palante bulu واستغفر له رسول يتكي لا نهر دالكم بويام فاني نيني لوجد الله انكل تنفولا يبي الله توابا ينفلات من توبيما رحيما هنا تتي من توبيلا فلا تونيا وربك عماري ما لا انكتل لا يؤمنون تلالا حتى عنف يحكموك يسما يكيتوك فيما فن فيما فن, يكيتو فيما فن shajara mun boyta hu idan mawntema thumma o kola la jidu itina itina tarla fi anfusihim sonde mol kon harajan nin min ma mimma fen kada ta ta mun kiti o yusallimu ibe sonna la tasliman nin Wala ka ta buka kiti ni diyala wala anna hanna tantelu katabna nga safe alayhi tilele an iqtulu ngoy fariki anfusahum anfusakum alfawlula ngoy ko iqtulu anfusakum ala alfawfa awkhiruju wala li finti min diyari kun allah kordali kono ma faaluhu itajile bookela de illa qalilum minhum fo mo ɗantayi kono walaw hanna yatara e annahu itelu faalu ibarata ma feo lale yuajuna ke kawandi bi himunna lakana siki kayran kayra bati lahu itali wa asadda tathbita asila sawato fanan bambandi way jang ton mbi la ataynahum yaadila min ladunna ka bon bala ajiran jo ajima morata wala hadaynahum ton min sikanda non sirata silal mustaqima mum betilindi wa man yuti allah mum bulata allah taala ya maro noma war rasula ye kilala ya maro noma fa ulaika wal mulu ma allajina wal nim mollemu muliyalo ani amallahu ala nemata alayhim mulma min annabi ina nabiyomol to o siddiqina nin to nabiyomol to ñandilalu wasu shahada wa sayidi furar mu fara daga yamma wani fɛ wasu suwani hiinan animo kent Tom alu wa husuna anyi nya ta wala ika wali mwaleke mu mu yi ali halatu rafet kan ninkafu ɗinoti. daalik yannin mulu kafin ya yaji fadlun fisa man tiya min alah abun bata ala bala de ba ka fa ka yande bi bi alayke jonee alima lonna ya yi wani lajji na amanatu mu mulu mun sonda ku ju alimutal de alalifan kanta. alali hakkitto alfando fanfiru hubatin alita nin eh, sabatirin aw infiru wolon fula fula saba sabati aw infiru waralita jami almume wa inna minkum abali kono mool ɗolu laman mul la yubatti anna i ke fannaari yandi fa in asabatikum nayaale soto musibatum masibo kuwo kelo kuyata allah qala isaba ko he isama abafala he yara kadi anemal kadi ani amallahu ala nemata alayya male ijilam tembomo ijilam akun manke mahu kila nala sa bolu fe shahidan ma be laati bara fanyi kis di kelola la manta ni kelo ko yata sa he manta den de bak yar ni ndal ndom yem yem fa wala in asabakum ya li soto fadlun fi samantiya min allahi mun bal arabala la yakulanna isama ko eh ka allam takun amunta aike a atulni wa bainahu atamari tema mawadatan daliba samu ya ni e eh, nin alon nun kuntu ngatara maahum muhammad la mol fenum nyin kere fa isaji afuju mfane ganye bi faujan ganye la azima morata falyuqatil yekeloke fi sabilillah ala rasulola allah jina mol mulu ne ka sandirike la hayata duniya dunia baluwola ha bil akhira ika san ika duniya san alkiyama la wa min yuqatil mom ye kelo ke fi sabilillah ala la silo kan fo yuktala eh yafale aw yaglib wara ay nindiro kele fa sawfa tabara nutihim badila la ajran jo ajiman muwarata wa ma lakum min batinna la tuqatiluna tanta kelo fi sabilillah ala la dino silokan kan kilafe والمستضعفين لمفنتولي من الرجال كيولكن والنساء أنين مسولو والولدان أن كمبان ديولو الذين مليالو يقولون بدوار واتو واتو دبا فلنكو ربنا ماري دوكري أكرجنا فنم فندين دبتون من هذه القرية من ساتن تو ظالم ساتو من مكلتو يندلاتو أهلها أدمولو لا وجعل لنا أكنتل ماري من لدنك كبوبر وليا fasar la wajal lana yaken yaken tili min ladunka ka boy bala nasiran de marla allajina molu mo amanu sonta yuqatiluna wal kakelo kele fi sabilillah alla rasulo kam wallajina bal molu mon kafaru kafiriyata yuqatiluna wal kaselo kelo fi sabili taguti shaitan la silo kam ah فقاتلوا الكلوك أولياء الشيطان شيطان لا مولولا شيطان لا كفنيولا شيطان لا وليولا inna qaida shaitani shaitan na fero kyan akita intalaman sa yakoto ali halata da'ifan nillan furinne alam tara nkon me kibari ila allazina maulula qila lahum kumala kumuye makka sato kono mo hijirato manke kumala koye ko kufu fuu aidiya kuma albulola alkana molu lappi ala kana moolu kele utuma be meyaariŋ keloo la ñiŋ moolu kono abdurahman bun auf bi jele zahri zahrin ko anin saad bun abi waqas bi jele zahri afanan jahrin ko lem anin qudamata bun majum o fanan bi ñiŋ moolu kono le jamahi jamahin ko lem anin miqbad bun aswada afana ɓeñimmoole kono le alkanndi kanndinko anin qolohat qolohat bene abdillah qolohatu ɓe jeele abdillahi dimma teemi teeminko ñili ka kelo kanin ɓulu ɓe meyarin kelo lawtumoɓe makka janni hijiratomina imaje falamma birin kutiba ya farda ya alayhim kan alqitalu kelo madina sado kono ijam ajibe siyata ijam watumo fariqum minhum jama be kono yakhshawna an-nasa makan kolmu ilaftan yeya marotumo ni yekele sai ka siraw makan nya ka kashiyatillah ko mo ka silan ala kele nyoya ala nyami makan kol be nyoya be silan ni isonne mo kono komen ko mo ka silan ala jato nya nyami aw warande fam ashadda khashiyatan itel nimma kanko labe beŋole sembo silan warata itel ma kono pasiya ala be ñoyati qalu yamay doolu kaafa ñe ko rabbana mari e lima katabta alayna komin yafarda yan ñele kelo butum fa banta yafarda yandi alaynantel kannal qitala kelo fa banta bat natar nun lawla ni ayatar nun e amanke sayan sayan kotinu akhartana yan lambu ila ajalin ka ta wati la mamme e mu yale bi me yara la sanji jelu alba falan ya kelo la fayta fa sanji tan ngalibu la fal bo warra sayi mo arin ko la alkafa ko e ngal lammoy ko tagi hani ko qul afaye ko muna matawul duniya ñing duniya baluwo manke e mata o duniya duniya la baluwo manke fenti wo qalil a doyata baake jang buka mo si andu nafati jang wal akhirah al qiyamah lolun khair wala fi saliman mum be silan alanya na ali yalo mum be mbulu al qiyamah al beta hata futole la juna kasiya duniyati wala tuzlamun ite toñindiro kela alkiyamalolun dafen kilin na la muŋ be munun na tamaro la fura la ainama dawda takunu naltataji ala loŋ ko ko yudrikukum almaut sahaba altarandilale alkana bori sayama mune batinal be borda sayama sahaba ka bori wo natol man saya tarandi woto saya o baltarandilale walaw kuntum ali tarta fi brusim musayyada buñ janne la da buñ jaamu yàlla abe kontindi nim piila betoolu baa koto a bumbe wa mandi wo yunti subahum hasana imaje nin e kayra koo naate kan tuma wo tuma yaqulu doolu bi je e, ñin naafikoolu kono i kaa fo haajihi ñin kayra koo min indillahu bata alarabala wo in tosibahum naye soto sayiyatun naafikoolu e, maasibukuwo ye soto yaqulu kaafo haajihi ñiŋ maasibukuwo mi indik abodede kiilala bala hmm? ndun kuliyafoye ko kullun kayira kuwo ni maasibukuwo be mi indillah abota alal bala famaali haula ilqawum maa lon ñiŋ moolu muniyaatin na e la yakaduna ibuka sutiya e na ni si fahamiro keno hadisan kaccala e moto i sondamo buka kuma mutano mun si toñaya ibuka tonya fani fanya bono nyoto ma asabak min hasana ma asabaka mu yire soto min hasanati a kayrama famin allahi wa yebo alabala wa ma asabaka mu yire soto min sayi'a kujawoto famin nafsika o yeɓo ite kila bala ka atar atara ŋeki nasi mooli rasulan keka kilati o kafa hakkilo tenkundi a akanyanta billahi alatallayi ke iniñiltema alahaala to shahidan sedeti man yuti ar rasula momon bulata kila noma fakadato allah yalala noma de ومن تولى مومي كولدي كيلالا ألون فما أرسلناك ميتا كيلا كيفنا عليهم يلكن كيكي الحالة حفيظا تنكرلاتي إماجي ويقول إكابك طاعة صن فإجا برزوا نيفندتا من عندك إبلا بيت طائفة كفوكي كفوكي إلى minuhu آه، kono غير الذي كموت نوتلي تقول إذا كمون فوي ولا أرد يكتب ما أبا سفيل مو يبيتون إناي لا فأعرض يكودي عنهم إلا وتوكل يتوكي على الله لك وكفى أكان ينت بالله أتلعك لهالة وكيلا آه، إتنكلاتي أفلا يتدبرون القرآن konyul buka alquran o korosi ita jibe la bang law kana ni alquran o keta mi indi ghayri allah mole bala mum manki alati lawajadu isatarande fihi alquran o kono ikhtilafan waliyo kasira mun siyata wa ija ja'ahum nanate kan amrun kibaro ya markube damin min al-amni hakilatan kum ma fonla awile haw waran hakli janjaw maafaŋo la yaani kibaaroo bota sordasolu bul nan kila e sordasolu mun ki kata la nin kibaro mo kilim fate o kono yo moy moyi doroŋ kol si dun sate o kono ka janjandi foko mo fala molla dimbali ni o torandi ika faniya fanaŋ fo a hataro mantara keri nafi kol koki woyatinna ala ko niŋ a ye tara misali to e kuma naata mu ye a seewoo bi je kila la bi je madina di sateo mu la bi je waran kuma naata mu ye a loŋ ko silaŋo bi je kila la silaŋo bi je moolu la silaŋo bi je mun la moolu la be kele dula a ko ni a ye tara wo kumawolu naata a jaa o isaje ko janjandirke ɓe o kumola kumomin al'amun lannantiyaɓe je hakkilten bi je awil hawf waran kumomin yaalon silawɓe je hakkil janjawɓe je akata ñawo ñanñama isaji a ja o bara femba ni a tara bi je bara wole be janjandiro bala woto a ja i ka janjandirke ɓe hi wo silan la le ka ni niyo torandi walaw rudduhu natare ni murundi ila rasul kiilale kan futa fota ma tekku itel beede ya bula kila e ro ke kuolata ñaamin wa ila ulul amr wara yaadi alifaalu la alifaali mum mi abubakar ñolu sayibe keɓaali mon tarta minhu kono mbulumanta kele lawo lungu a ah, ye duuka ye kibaari ko wala ha ŋaama be ɓe keeri la alimahu wolu be karandinoo la le kumoo fooñaa la alla jiina mulu ye a loŋ yestan yestanbituunahu ibe be kumoo kibaari ñiniŋ kaŋ mulu lafita kumoo kesoo loŋ na i be a loŋ noo la le minu minnu wolu bulu baari alla la kiilaa bi jee saayibolu bi jii baari niŋ ye a je ñiŋ ka ke kiilaa ka sariyatolu bula le kele buloo bula la a ye taa i ka mee baa ke doo bi je titan niŋ feŋ wo kono kuma kuntan jama ali nafikolu ka janjandi ala talla ko walawla fadlullah ke ko alala fismantiyala ti alaykum atel sahibolu ma alkunna ani wa rahmatuhu ana la balafa lattabatum wallahi alɓe la shaytana shaytan nomale shaytan sin nomale besa noma illa qalila fumunni فقاتلوا فقاتل keloke muhammadu fi sabilillah allah silola nti alona la tukallaf yamaro te ibulu isimu yamarno kante ibulu ila nafsaka fo fawniyo iniyo mo iniyo lati wakili niŋe yamari kelola yemaman wa harrudi lmuminin ye mumunolu fanan wakilindi ye sukusuku kelo kam asa allah ñumo ala kunna wajibiti an yi kufa a ya ba a san allajina na mola eh, sembo ila fatiya walon eh, muliyalon kafaru kafiriyata ila sordaso ala si muta wallahu alatalla asaddu atala bambanta ba'san sorda so la kele kele bulu kele bulu garawul mul be ala bulu wa asaddu andu ala bambanta tankila nin uh, tor toralola man shafa'a man momi yashfa eh abe mane norokela shafa'atan mane nerla hasanatan munyinyata yakun lahu askamariye nasibun niwo minha alaw mane noroto wolon man yashfa shafa'atan momum barata barakula itel folo ya folo hasanatan barakendo lon yakun lahu abetarla mariyele nasibun niyo minha wa ubaroto momo ki ata koma wa waman momin yashua a barata safa'ata safa'atan sayi'a bara jawala wala yi mananin rike mananin kurula ya kullahu a bakile imariye kifilun duno mini hawato waman yashua momin eh, kanjo ma ibarata safa'atan barala sayyi'atan mun jawyata yakun lahu askamari keflom minha dunlati wo barola atele be maralala e batele dunindilala abe tarlata la baka sol kono yomal kiyama wala ni ku jawo foro banko kan sa toto itel yo kukuru folo momo yo kukurun ke bi obi yele wala alaka sayala fajam kunyima kelamu ye kunyima folo janni alkiyamatema moolu mum bo baara la ala sayabi je ni ye la fanan fulo janni alkiyamatema ni moolu ba baara la ila sayaabi ji wa kana la alta la keta ala kulli shay'in bee be ne muqitan ni eh, konti larti a be kuwo bee kalama andum aye watida watidi abe kilinkilinala wa ija hoyitum ni ali kontoŋ bitahiyatin kontondirola hayyu fa hayyu ali joori ke kontondirlala bi ahsan muñi ñaata miniha ala kontondiroti awruduha warayamuro ndiyama kaye konto ñami inna laratalla kana tarta ala kulli shay'in fon be kanne hasiba nin konti bo konti bola komin nimo ko assalamu aleykum أفاي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورموك السلام عليكم أو ردوها أفاي السلام عليكم نمبر إكاي نمبر برمم بيت مم بيت يا كنتم فايكاك